Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha tamu mai albarka wato shaidan mutane. Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau ma za mu yi magana ne akan wasu daga cikin darajojin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salatin annabi baiwar Allah ce ta musamman ga mutum. Sannan kuma salatan annabi yana gyara sallah ya kuma inganta ta. har wala yau salatin annabi yana sa a karɓi addu'a sannan har wala yau salatin annabi yana sa mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan har wala yau salati yana kariya daga shiga wuta sannan har wala yau salatin annabi abokin hirar rayuwar wanda ya yi shi ne a cikin kabari har wala yau salatin annabi yana kusanta bawa da ubangijinsa sannan har wala yau salatin annabi yana taimakon bawa a kiyama da barzahu insha Allah ya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye shiryen mu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun dora assalamu